ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير waɗanda suke yin jayayya cikin ayoyin Allah don ƙoƙarin ɓata su ba tare da wata hujja ko dalili da ya zo musu daga wurin Allah ba, ba abin da ya sa su yin hakan sai neman ɗaukaka da girman kai ga gaskiya, amma ba za su taɓa samun abin da suke nema ba na ɗaukaka. Don haka ya kai wannan manzo ka yi riko da Allah, haƙiƙa shi mai ji ne ga maganganun bayansa kuma mai ganin ayyukansu ne babu abin da yake kubace masa daga cikinsu kuma da sannu zai yi musu sakayya a kansu.